yau litinin sha takwas ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da shida ga watan agust shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarko bayan alfirak na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad albagadadi Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala ya ɗauko mana magana dangane da mutumin da shi ne a hannun shi ya haɓaka da awa ta shi'a kai saniya kuma yana da matukan mahimmancin gaske a duniyan aƙidu irinsu a zauna a tantance maganganu a kansu domin a bar su ba a magana a kansu ba illa ne domin shi muhtar dan abi ubaid a thakafi akwai abubuwa da dama wanda suka faru ba wai asa hassasa wannan aƙida na kaisaniya kaɗai ba ya haifar da abubuwa da yawa wanda da yawancin 'yan bida'a suna yaudaruwa da shi da kuma a sabul a hawa'i kun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kun ji ya samu matsala har aka mai duka aka kama shi aka kulle shi a gidan yari daga ƙarshe manyan gari suka je suka yi banbaki ga hukuma aka sake shi a bisa notis na kwana uku cewa ya marmaza ya bar kufa in ba haka ba kama shi to kashe shi za a yi to ya bar kufa yanzu ya isa makka ya ji ya samu abdullahi ɗan zubair a matsayin shi ne khalifa a makka kuma ya mai mubaya'a ya ci gaba da zama tare da shi wa baqiya ma'ahu ila an qatala ibn zubair ya zauna tare da shi har zuwa lokacin da aka yaƙi ɗan zubair junda yazid ibn muawiya rundunan yazid dan muawiya aka ce su ne suka kawo mai hari alladhina kanu tata rayata husayn ibn numayr as-sukuni wanda suke ƙarƙashin jagorancin hussain ɗan Numair as-Sukuni washtadda nikayatul Muhtar fi tilkal hurub a wannan yaƙe-yaƙe da aka yi ta yi tsakanin mutanen Yazid da kuma mutanen abdullahi ɗan zubair shi muktar ba ƙaramin ɓanna ya yi ala ahalin sham ga mutanen sham ba saboda jarumi ne jarumi na gaske ya yi illa sosan gaske ga manyan jaruman sham domin dama ai shi mu gwamna ne na sham kuma lokacin da ya rasu ya naɗa ɗan shi yazid a matsayin shi ne ya gaje shi to aka ce lokacin da abdullahi ɗan zubair aka yi mai mubaya'a sai yazid ya ce sun raba gwamnati saboda haka cin da suka yi ma hukuma ta waye to ko ba su isa ba kun fahimci wannan da kyau ko sai turu a zo a yaƙe su to a wannan yaƙin da aka yi shi Muktar ɗan Ubaid a sakafi ya ba da gudunmuwa an yi fito na fito ba na wasa ba, kuma ya yi masu mugun illa. Thumma mata Yazid ibn Muawiya ana nan sai Yazid ɗan Muawiya ya rasu. Waraja'a jundu Sham ila Sham. To sai rundunar Sham suka tattara inasu inasu sai su koma Sham. kama libin zubair wilayatul hijaz to a lokacin da suka koma sai ya zama jagoran a wancan lokacin makka da madina gabaɗaya sun tattara a hannun ibn zubair cin da wancan runduna an ce shugabansu ya kwanta dama to in suka ci gaba da yaƙi suna yi ne a madadin wa kun gano wannan nake ku to shine sai suka koma wal yaman ma ta zama a ƙarƙashin ɗan zubair to yaman jama'a kamar ma ka iya cewa in ka so da yaman da bahrain kamar wasu state ne fa na saudiya ba domin mutanen yaman kaga yadda mutanen nijar suke shigowa daga katsina daga sokoto daga kano kasan ba su da bambanci ko to haka suke wata yar hanya ce daga wajen jifafa kana bin ta kawai sai ga ka shige yaman ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu ka je jibiya kana ɗan ƙarasa kaɗan sai kawai gawa ce yanzu wai Niger Republic ne kana ƙetaro wani ɗan Sahara sai a ce wai Najeriya ne kun gano wannan da ke ku haka ai kusancin yayi kusanci da yawa haka in ka je mai aduwa kana ɗan ƙetaro wani ɗan kwalbati sai a ce wani wai Niger Republic ne amma an ka kalli yanayin da yanayin mutanen da duka sai ga abu ɗaya ne kawai to sai zama da Yaman da Makka da Madina da Iraq mun fahimci wannan da ko iraki wa faris da farisa a wancan lokaci idan aka ce farisa to ya haɗe duk waɗannan ƙasashen da ke jin labarinsu wanda suka ɓarke a united soviet russia mun gane har kaɗa da su afghanistan da wani ɓangare ma na pakistan duk waɗannan wani yanki ne da ake ce mashi farisa iran ne yanzu khurasan ake ce mata wani ƙaramin hukuma ne daga cikin yankin farisa farisa babban gari ne kun fahimci wannan da ko to duk wannan yankin suna karkashin jagorancin abdullahi dan zubair ne walaƙiya muhtar minibin zubair jafawa ana nan tunda dama shi muhtar tsohon ɗan tawaye ne ka san tsohon ɗan tawaye ba da kowace gwamnati yake shiri ba mun gano wannan da ko? ana nan ana tafe zai iya haifar da wani abun an gane to kawai sai ga wani matsala kuma ya ƙara tasowa to da suka samu matsala da shugaba abdullahi ɗan zubair ban minhu sai ya gudu ya bar gwamnatin abdullahi ɗan zubair ilal kufa sai ya koma kufa mun gano wannan da kyau ko wa wali ha yawma idin gwamnan abdullahi ɗan zubair a kufa a wancan lokaci shine abdullahi ɗan yazid al-ansari kun gano wannan da kyau ku sunan shi abdullahi ɗan yazid al'ansari abu umayya ana mai alkunya da cewa baban umayya ina fatan kun gano wannan da kyau min ƙibali abdullahi bin zubair gwamna ne a ɓangaren jagorancin da abdullahi ɗan zubair ya naɗa shi falamma da halal kufa yayin da shi Muktar ya shigo kufa ba asa rusulahu ila a kufa sai ya aika ma mabiyan shi masu goyon bayan shi da suke kufa kun san dama daga kufa ku kore shi ku gano wannan da kyau ku to shikenan sai a aika musu wahi wahiha da ƙauyukan da ke kewaye da kufa ilal mada'in garuruwa da daman gaske tura nan ya tura can ya tura duka wada ahum ilal bai'ati lahu sai ce zo su yi mai mubaya'a mu gano wannan da kyau ko yasa wannan munafincin a yanzu haka yana musulunci illa sai ku kuna tafiya da mutane tsaf. amma sanin suna cin duduniyanku amma idan da za ku koma ku kira sai su ce wai ai su masu biyayya ne gare ku mun gano wannan da kyau ko a gaban idanku masu ɗa'a ne amma a bayan idan kuma cin duduniyanku suke yi shi za sani waɗannan abubuwanku yana sa ka tsaya ka kalli mutane kawai sanda suka gama hayaniyan ka gama ganin duk abin da suke yi sai a masu fallasa kawai a rusa su kun fahimci wannan da kyau ku kuma duk lokacin da kuke tafiya a wata gayya aka samu wani ko wasu daga cikin sun taba warewa sun ci amanan ku ko Kakku taba tunanin wai ba su ƙara cin amanan ku ku taɓa tunanin haka dole za su iya komawa baya su haɗa kai da wasu maƙiyanku ko da wanda dama makiyanku ko sa'inku don su cin muku jama'a kuna gane wannan da kyau ko wawa adahom sai shi muktar da inda ya aika sai masa alƙawari annahu kurje ɗaliban bi tha'ar al-Husayn Ali radiyallahu anhu cewa in kun zo kun baya a. to zan ɗebe ku mu ji mu ɗauko fansa na jinin Husaini ɗan Abi Talib. Ai, ka san adadin da ake waɗannan ‘yan zanga-zangan shi ma bai wuce wannan. Mun gano wannan da kyau ko, da ƙaryan ana masu ne za a ji a ƙwato Kudus, Al-Kudus Salam. Mun gano wannan da kyau ko, za mu ji Al-Kudus, Al-Kudus Salam, Al-Kudus Salam. Har ma kiristocin ƙasar nan sun fi su ƙoƙari, sun da su suna zuwa Kudus ɗin. Mun gano wannan da kyau ko, dole ga a gaban sunan su an sa jefi ya je amma su dai sai dai kudus din dai ayota da katako a sawota a akan baro ina fatan mun gano wannan da kyau iyakan da kenan to dama ta yaudara ce kun gani a yaudari jahili ya ɗauka gaske ne yanzu gaba da sai a komo ayan cuci husaini ai an yi kaza to har yanzu dai ma ana yaudaran jahilan ne yan shi'an ne da kansu kamar yadda amerika ita da kanta ne ta haɗa jiragen da suka je suka tunkuye markazin tijari al'alami world trade center aka rusa wannan wajen don ta samu daman kawar da wata gwamnati da take ganin barazana ce domin musulunci zai iya haɓaka ta nan kun gano wannan da ku za ta iya wannan kafiri zai iya zuwa ya harba ɗan uwan shi ya rusa gidan shi ya rusa rumfan kasuwan shi don ya rusa naka gidan jama'a mun gano wannan Diyan da ke zaton kafiri ya wuce da ke zaton shi mun gane wani lokacin da abu sufyan ya tafi fatauci sham ya ji labari cewa annabi da sabai za su tare sa hanya ai ya ɗauki wani kafiri ya biya shi cewa ya marmaza ya isar da sako zuwa ga su abu jahala a makka cewa ga abin da ya faru da ya kusa shiga garin makka da kan shi fa ya ɗauki wani dutse ya fasa hancin shi iya ya ga kayan shi ya ƙuje jikin shi saboda iya aiki ya je ce ai shi ma da ƙyar ya kutto kun gano wannan nake ko da ƙyar ya kutto hankalinsu ya tashi cewa ga ɗan aiken ma to biji-biji ya iso saura ka ayarinsu da dukiyansu su yanzu ma ba san ma halin da suke ciki ba kun gano wannan da kyau shi ne aka tashi da gudu aka tafi to kafiri ba abin da bai iyawa sun ɗauki maganan kashe wanda kakanninsa suka yi ma Saidina Al-Hussein a matsayin shi ne yanzu matakin yaudarar mutane, da kuma gayyato su sufaye marasa kan gado cewa su zo a haɗa kai. Kun gano wannan da kyau ku? Da dai sauran wasu abubuwa wanda za mu zo za mu ci. Domin in karatun ne ya miƙa dole akwai littafin alintisar da al dole a sa wannan. <clears throat> domin a karanta ka ji wasu makirce-makircen da shi'a take shirya ma al'umma da addini a yanzu mun gano wannan da kyau ko domin wani ba ƙadire ne sufi ne mabiyin ɗariƙan ƙadiriya ya daina wannan ɗariƙan ƙadiriyan sai ya koma ya shiga shi'a sunan shi tijjani as-samawi shine ya rubuta littafi sun mata daitu wai yanzu na shiryu then i was guided shirme ne fa don sufi ya koma shi a sai mai dama ɗan juma ne Allah shi kyauta <clears throat> mala yake cewa wada ahun ila Muhammadu bin al to a lokacin da ya koma kufa ne sai ya ce musu ku zo zami mu baya a kuma da ga shi Muhammadu ɗan hanafiya waza ama annabin hanafiya ƙadista khalafahu ya ce ai Muhammadu ɗan hanafiya ne ya ɗaura shi a matsayin halifan shi wa annahu ƙada a marahun bita'atihi, kuma ya umarce su da lalle shi ubai a sakafi Muktar kenan a mai biyayya wa azala bin zubair kuma ya cire ibn zubair yanzu shi shine a karaga yi ma ibn zubair juyin mulki fi khilali zalika mala ce wa azala bin zubair fi khilali zalika abdullahi bin yazid al-ansari a lokacin wannan rikicin ne sai shi ibn zubar ya aiko cewa ya cire gwamnan shi na sau da ya gano gwamna ya yi sakaci kun gano wannan ba wai muktar ne ya ce an cire ibn zubair ba shi ibn zubair ne ya cire gwamnan shi da gwamna ya yi kuskure har wannan abin ya faru kun ga irin abin da a ƙasar har yanzu a kasa iyawa da son zuciya kamata ya duk gwamnan da ya sakaci a jihar shi wani abu ya faru mummuna a cire shi Ku gano wannan nake ku kuma ana cire shi a kai shi gidan yari Allah duk gwamnonin da suka san inda fitina take tashi za su kokarin sulhu kuma za su kokarin magance ta haka ne ko ba haka bane wasu gwamnonin suke hasa wannan fitinar saboda cimma wasu manufofi nasu saboda in suka tada kura anan nan kura ta sama to sai su amfani da wannan kuran duk abokin adawansu su yi mai sharri ko su gama da shi kun gano wannan da ku? amma ya san in ya tada ƙoranto a madadin kujerar da yake ƙoƙarin karewa zai tayar wai yanzu sun kasa gane jama'a mutanen ƙasar nan sun shiga halin kunci na talauci ba ma ba ma wai talakawan ba har waɗanda ake ganin su masu kuɗi ne yanzu na cikin halin su yasu da za su ɗauko dabara na da na sarakunan da su yi amfani da shi a yanzu ko to wallahi kowa su ya bi su kowa da kowa su ya bi su ba wanda ba zai bi su ba mun gano wannan da kyau ku ba wanda ba zai bi su ba amma babban abin takeici mafi girma shine yanzu in an tawo sai a ce a je mawa na makirci a ɗaure shi a je mawa na makirci a kashe shi duk wanda ka ɗaure mai ɗan uwa ko to ka shiga uku duk wanda ka kashe mai ɗan uwa ko to ka shiga uku gaba ko to wallahi tukuna ina fatan mun gano wannan da kyau tukuna yanda ake yi a da sarakunan da in sun gane wani zai iya zama musu matsala to jawo shi suke a jiki ko da ko ba zai shigo su kai tsaye ba amma zai kasance suna da alaka kuma za su yi ta ƙoƙarin yi mai alherai iri-iri duk wani abu nashi in ya taso za su zo za su shiga cikin wannan abin ɗari bisa ɗari a yi da su to amma suna mu ne saboda gidadinci sai ce bari su amfani da karfin mulki in ka shekara takwas ka sauka ba idan waɗanda kan musguna masu kace za su rama ya za ka yi waɗannan abubuwan da ake gaya mutane ko ana gaya musu ne yadda ya kamata su bi to ya gano cewa gwamnan shi ya samu matsala saboda ya yi sakaci to kawai shi ne sai ya cire shi wawallaha abdullahi bin al-munai al-adawi sai naɗa a Abdullahi ɗan Mune al'adawi, mun gano wannan da kyau ku? Abdullahi ɗan Mune al'adawi shi ne wanda ya gaji wancan kuma jarumi ne sosai, mun gano wannan da kyau ku? Jarumi ne ba na wasa ba. ma ilal Mukhtar man baya hu fisir, sai zamantu an tattaro ma Mukhtar waɗanda suka zo suka yi mai mubaya'a a ɓoye. wa kanu zuha ah, saba'ata ashar alfi rajulan wajen mutum dubu goma sha bakwai ne gano wannan da kyau ko ko a jihar nan ya tara sojoji dubu goma sha bakwai ba ƙaramin ƙarfi gwamnati za ta sa ta gama da shi ba ina gaya muku mutum dubu goma sha bakwai ba ƙaramin yawa suke da shi ba wada khalafi bai ati abdullahi bin abla dan har shi ma shige mu baya ga muktar alladhi lam yakun fi zamanihi ashja'u minhu a zamanin shi ba wanda ya kai shi jarunta ya mai mu baya dan wayere ne na zamanin shi kun ga wannan ke ku wa ibrahim ibn malik al-ashtar da ibrahim dan malik al-ashtar kun ga wannan duk wasu jarumai ne wanda duniyar lokacin tana ji da su duk sun zo sun mai mubaya walam yakun fi shi'atil kufa ajmala minhu a cikin yan shi'an koba kuma ba wanda ya kai shi kyau wala akthar minhu tabi'an kuma ba wanda ya kai shi taba'an mabiya ku gano wannan muke ku ga jarunta ga tarin mabiya fakharaja bihi ala walil kufa abdullahi ibn al-munay ya kwashi wannan runduna da waɗannan manyan jarumai sai fito na fito da gwamnan kufa shi abla dan mone duk inda in shi suke karfi ko sai fitina na tashi kuma daga karshe duk wannan jan jiki da gwamnati take masa jan jansa a jika ku za su sani ne wallahi ba su san shi'a ba ba su san shi'a ba to shine sai yake cewa huwa yawma izin fi 20 alfan a lokacin shi gwamna yana dauke da sojoji dubu ishirin wa damatul harbu bainahuma ayyaman aka ci gaba da fafatawa yaƙi ya turnuƙe har na wajen aƙalla kwana ishirin mun gano wannan da kyau ku ayyaman kwanaka da yawa aka yi ta ɗauki ba daɗi tsakaninsu abubuwa da suke ta faruwa ga su ga irinsu masu daɗi da marasa daɗi ina fatan mun gano wannan da kyau jama mun gano wannan da kyau ku wa waka atil hazima fi akhiruha ala zubairiya daga ƙarshe dai rundunar abla ɗan zubair a ƙarƙashin jagorancin gwamnan shi abla ɗan mune sai suka faɗi wastaula al-mukhtar alal kufa sai mukhtar kawai sai ya haye karagan jagorancin kufa kun gano wannan da kyau ku kawai sai zamanto kawai shine kuma ya haye karaga ya kwace gwamnati wa nawahiha da kuma garuruwan da ke kewaye da kufa kana bil kufa min alladhina qatalu al-husayn ibn Ali bi Karbala. yabi duk wani wanda suka bi suka kashe cikin 'yan shi'an da suka yaudaro Hussein suka kashe shi sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya kashe su mun gano wannan da ke ku duka ya bi su dama kun san tun asali abin da ya haɗa shi da abla ɗan zubair har abla ɗan zubair ya ce na ƙaunan shi Shi shine adawan da ya nuna tun farko da waɗanda suka kashe mai aboki Husaini shi na ja shi a jika to zama da shi sai gane yana da wasu miyagun aƙidu yana da wasu miyagun manufofi a idanka a gaban ga zai ai shi mutumin girki na tare da kai saboda ɗan tsagaryen mu nafaka amma kan natsu da shi wajen maganganun shi da aikin shi to akwai matsala to ne da ƙarshe da ya bayyana sai ya kore shi kuma da ya je sai ya tabbatar da abin da yake son ya tabbatar sun makhaɓaɓan nasa sannan sai muktar ya miƙe ya mutane huduba wa ƙala fi hudubatihi cikin huduban yake cewa alhamdulillahi lazi wa'ada waliyahun nasara godiya ta tabbata ga Allah wanda ya alkawari ga masoyin shi cewa duk in ta kifa ta kifo to dai masoyan shi ne za su yi nasara wa aduwahul khusra ya alkawari makiyin Allah kuma shi zai taɓi gano wannan nake ku ba lalle bane ka yaki a waye gari a ce in kai nasara kai ne masoyin Allah zai yi wa kai kai nasara kuma kai ne makiyin Allah don ya jaraba kai ya jaraba wanda aka yi nasaran kansu waje ma ila akhir dahari kuma Allah ya sanya wannan alkawari har duniya ta ƙare qada'an muqdiyan haka hukuncin zai tafi tar da inda yake masoyin Allah suke tsakaninsu da Allah jama za su yi nasara a kan abin da suka sa gaba wa wa'adin ma'atiyan sannan wannan alkawari ne wanda haka zai doge ba ja da baya ya ayyuhan nas ce ya ku mutane sami ina da'i haƙiƙa mun ansa kira wa qabilna da'i mun ji kiran kuma mun ansa kiran mai kira fakan min bagin wa bagiya yace da yawa azzalimi da azzalima wa qatla filwa’iya, wanda suke kisan kai suka zubar da jini suna cikin bala'i fa mu ibadallah bayan Allah ku tattaru ku zo ila bai'atil maha ila bai'atil huda ku zo ku yi mubaya'a a ci gaba da rankayawa a shirya gaba ɗaya wa mujahadatul ida sannan ai kokari a yakin makiya a hada karfi da karfi waje daya fa inni anal musallatu alal muhallin lalle ni Allah madaukin sarki ya dora ni ga wanda suka halattar da jinin bayan Allah wa talib bi tha'ar bin binti khatimin nabiyyin kuma zan bi fito na fito lalle sai na bi kadin jinin ‘yar annabin Allah, mun gano ɗan 'yar annabin Allah sai na bi kadin jinin shi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu wannan abin da Muktar ya yi akwai wanda zai iya ca Muktar ba za a bi shi ba ku zo za mu yaƙi waɗanda suka zubar da jinin a jikan annabi kuma ga shi an yaƙi waɗannan kuma ga shi nasara yanzu shine shugaba yanzu wannan jawabin yana yin shi ne na ansan mulki idan sojoji suka yi juyin mulki in ga kamo gidan rediyo ka ji irin begila ɗin nan na sojoji ka san an samu matsala ka ji ana ta kaɗe irin na rawan daji can an jima sai ka ji an ce a brigadier general a to an samu matsala shikenan wasu rana a gidan yari za su kwana wasu kuma su mutu in dai ka ji wannan ya ce ai brigadier general wani a to an samu matsala ina fatan mun gano wannan da kyau farar hula ta shiga ƙarƙashin ƙasa yanzu kaki ne za ga yana haka maganan farko kawai zai ce tsarin mulki kawai an kifar da shi kawai yanzu an koma aiki ne da dikiri shi dikiri ko ba littafi ba ne shi ne kitabin ra'asi maganan wannan da kyau abin da aka shirya za a yi ɗazu to shi ne kawai za a rika faɗi in an faɗi wani yanzu an jima za a iya faɗin wani ina ba ta mun gano wannan da kyau ba wani doka da wani zai zo ya ce wai ga a'a babu to shi ne abin da muktar ya yi yanzu ko ba tsarin mulki ba ne yanzu menene dikiri ne kawai za a rika saki kawai ɗaya bayan ɗaya kamar wannan jawabin da yana son ya ce shi ne brigadier general muktar bin abi ubaid as-saqafi ina fatan mun gano wannan da kyau shine sun kau da gwamnati kuma gwamnatin azzalumai an samu rashin zaman lafiya an samu kaza to za su yi ƙoƙarin dawo da doka da oda ba haka suke faɗi ba sun manazala an mimbarihi sai sako daga mimbari wa an faza bisahibi shirtatihi nan da nan ya ba IG Inspector General of Police na shi shine shugaban shirtatihi ila dari Umar bin Sa'ad ya ce ɗibi jama'anka ku Abka gidan umar ɗan sa'ad ɗan abi waƙa sabon annabi ne ba jama'a duk sanda shi'a suka yi ƙarfi ko duk wani malamin addini sai sun kashe shi saboda a ƙasan iran a ƙasan iran alus suna ne mabiya mazabin shafi'iya da sauransu suka yi ƙarfi a iran kuma mafi yawancinsu shi'a ne shaziliya a yi ɗariƙa ne ‘yan ɗariƙan shaziliya ne da ‘yan shi'a suka kafa wannan gwamnatin ta shi'a ta juyin juya halin shi'anci haka suka dinga bi sai da suka kashe su kaf suka gaji gidajensu da matansu mun gano wannan da kyau ku haka suka zauna domin shi'a a iran kamar za ka iya cewa kashi talatin ne cikin ɗari alu suna ne saba'in ɗin ko dai ka daina sunnan ka bi su ko su kashe ka haka lokacin da a ƙasan iraki 'yan shi'a su suka fi yawa amma nan ma sai aka samu matsala 'yan ɗariƙa suka buɗe masu masallatansu irin a yadda yake faruwa yanzu da su gama ƙarfi gaba ɗaya sai suka kashe su shi sa yanzu ba ka jin labarin wai ana rigima tsakanin wai shi'a wai da 'yan ɗariƙa sau duk sun kashe 'yan ɗariƙa yanzu ahalu sunna ne da suka san wancan ta'addancin 'yan shi'a su ne suke ƙoƙarin ƙwato ma 'yan ɗariƙa abin da 'yan shi'a suke masu a matakin Bargo kenan a mataki na biyu su kuma 'yan shi'a suna da gaba isu isu gaba mai ƙarfi sakamakon waɗannan ba sai da imami kaza ba waɗannan ba sai da imami kaza ba to in su ga wannan gayyan sun tafi za su je wajen ziyara sai su laɗe sai su jefa musu bom kun gano wannan da kyau ko su ma waɗannan cin da waɗannan ne suke mana koto shi ke na kuma za ku fito jibi su ma sai zo sai su buga masu bom isu isu ba suke wannan buge-bugen ba ma ban da za ku ji an ce an kai ma 'yan shi'a masu ziyaran ibada to amma 'yan an ƙasar nan da yake makaryata ne makiya Allah sai zo sai su tara mutane ji kun gani ko ai kaza ahlus sunna ne ba wani ahlus sunna da ke masa wannan abu shi ahlus sunna ba waɗannan abubuwan ko muqabala ahlus sunna yake yi ka zo a zauna a ban ƙwarya ta dalili da hujja wannan shi a ahlus sunna muna gane wannan da kyau ko suke waɗannan abubuwan da kansu ba kawai sai yasa aka ja kashi jikan wannan ɗan sahabi fa Umar ɗan Sa'ad bin Abi Waqqas qatalahu al-Muqtar bin Abi Ubaid fi wa 66 a shekara ta 66 haisu lokacin da ya zama shine shugaba ya murɗe a Kufa ya kakkashe wasu mutane da daman gaske yi masu sharri yi masu kage da yawa zamu zo mu ji su a karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu